Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Babanni da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na yau talata 21 ga watan Yuli. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanin labarai. jiya litinin 'yan majalisar dokokin amurka suka koma washington inda suke fuskantar tattaunawa mai muhimmanci tare da shugaban kasa donald trump kan sabon shirin samar da kudaden magance karancin kayan aikin lafiya da tattalin arziki da annobar coronavirus ta shafa a amurka allurar rigakafin coronavirus da masana kimiyya suka samar a jami'ar oxford ta nuna yadda take da tasiri a kare garkuwar jiki bisa ga sakamakon wasu gwaje-gwaje na farko da aka gudanar hukumomin kiwon lafiya kamar sun ce sama da yara dubu dari biyu ba samu allurar rigakafin yau da kullum ba da aka tsara yi tun a watan maris ba labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kamfanin sadarwa na MTN ya fara gwajin amfani da wayoyin hannu marasa katin SIM a wani kokari na inganta kwarewar sadarwar zamani. Muna kuma da rahoto kan tsare-tsare da hukumar kula da ƙoramin haɗeja da jama'ar ta ce ta yi don kubutar da gonakin manoma daga annobar ambaliyar ruwa. Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafe da shirin tsaka mai wuya, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Litinin 'yan majalisar dokokin Amurka suka koma Washington inda suke fuskantar tattaunawa mai muhimmanci tare da shugaban ƙasa Donald Trump kan sabon shirin samar da kudaden magance karancin kayan aikin lafiya da tattalin arziki da annobar Corona coronavirus ta shafa a Amurka. Sabbin adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu a rana ɗaya haura dubu saba'in a Amurka a cikin makon da ya gabata. Yayin da kuɗin tallafin dala ɗari shida na gwamnatin tarayyar da ake bawa marasa aikin yi zai kare a ƙarshen watan Yuli. amma trump da takwarorinsa na jam'iyyar republican a majalisa da 'yan adawa na jam'iyyar democrat har yanzu ba su cimma wata matsaya ba kan sabon taimakon da za su amince da shi da kuma kudade nawa za a kashe sama da wata ɗaya da ya gabata fadar white house da majalisa suka amince da wani kundi na tallafi da adadin sa ya haura sama da dala biliyan uku kuma akwai yarjejeniyar da suka cimma wacce ba a saba gani ba amma yanzu abin da ake gani shine zai zama na ƙarshe na kuɗin tallafin kan coronavirus da za a kulla kafin zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa a ranar uku ga watan nuwamba allurar rigakafin coronavirus da masana kimiyya suka samar a jami'ar oxford ta nuna yadda take da tasiri a kare garkuwar jiki bisa ga sakamakon wasu gwaje-gwaje na farko da aka gudanar sakamakon da aka wallafa a mujallar kiwon lafiya ta birtaniya mai suna the lens ya nuna allurar rigakafin da kamfanin AstraZeneca da jami'ar Oxford suka samar suna aiki na kare jiki da alamun kariya da ake fatan za su zama da muhimmanci a kare kamuwa da coronavirus. Gwajin na bangaren Oxford wanda shine mataki na biyu na gwajin bai duba ko ita allurar rigakafin tana kare kamuwa da corona ba tambayar da ya kamata a amsa a mataki na uku na gwaje-gwajen da tuni aka fara yi. Yankurin samar da allurar rigakafin cikin sauri ya sami yabo daga jami'ai ya faɗin duniya amma duk da haka masana kiwon lafiya sun yi gargadin cewa akwai abubuwa da ba a gano ba a kan kwayar cutar kuma ana bukatar ƙarin gwaje-gwaje don gano yadda za a ba wa mutane kariya ta dogon lokaci kan covid-19 gwajin da aka fi sani da sars-cov-2 hukumomin kiwon lafiya kamar sun ce sama da yara dubu ɗari biyu ba samu allurar rigakafin yau da kullum ba da aka tsara yi tun a watan maris ba a lokacin da kasar ta fara samun wanda ya kamu da covid-19 na farko iyaye suna kin su kai yaransu asibiti saboda tsoron za su iya kamuwa da kwayar cutar ta coronavirus da mutum dubu goma sha bakwai suka kamu kana ta yi sanadin mutuwar kusan ɗari hudu likitoci sun yi gargaɗin cewa idan ba tare da allurar rigakafi ba yara a kamar suna cikin haɗarin kamuwa da cututtukan da za su iya kaucewa kamuwa da su kamar cutukan bakon dauro da cutar makogaro mai hana numfashi da kuma tetanus majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi a wannan watan cewa adadin yaran da ake yi wa allurar rigakafi na cututtuka da ake iya kare kai daga kamuwa yayi yi ƙasa. madalla an jima kaɗan muhammad hafiz baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya Amma kafin nan bari mu shiga taskar rahotanninmu daga Najeriya inda kamfanin sadarwa na MTN ya fara gwajin amfani da wayoyin hannu marasa katin SIM a wani kokari na jagorantar canjin hanyar amfani da wayar salula da inganta kwarewar sadarwar zamani. Ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda da cikakken rahoton. Wannan sabuwar hanyar kawo sauƙi a sadarwar zamani yana kunshe ne a wani mataki na gaba da zai ba waɗanda suke da manyan wayoyi masu tsada su kai ga yin amfani da wayoyinsu na hannu ba tare da abin da ake kira sim card ba. wanda yake nufin cewa za a iya kiran layuka da yawa a waya ɗaya ta yin amfani da lamba kwaya ɗaya. Jami'in kula da fannin kimiyya da fasaha a kamfanin MTN Muhammad Awal Abdullahi ya yi ƙarin haske. Abin da ake nufi da wannan eSIM ma'ana electronic SIM wata dama ce ta kimiyya da ta ba wa ainihin masu amfani da ainihin waya. da yawanci wayoyin yanzu kananan computers ne. Ta ba ku dama don mutum ka samu sauki kuma yadda za ka samu sukuni. Na farko ba ruwanka da ainihin physical SIM card ka gan shi wannan katin da ake isa ba ruwanka da shi idan aka maka eSIM card na biyu ba ruwanka da ah, na batar da waya barin tafi kamfanin mtn sai an sake min welcome back yanzu welcome back din ya zama dan sarki domin in ka je sai an maka tambaya kala kala sai ka ba da affidavit sai ka ba da id card wani zubin za ga mutum an mishi robbery ko an mishi sata an sace komai ma to ko da ka yi affidavit ba id card ba zai yi ba saboda akwai rikice so wannan eSIM sim din duk ya cire maka wannan to a lokacin da yake bayanin wannan sabon salo injiniya bako wakil wanda shine mai kula da fannin inganci da nagarta na hukumar kula da hanyoyin sadarwa ta ƙasa ya ce hukumar ta ba da izinin a yi wannan gwaji na tsawon shekara ɗaya domin a ga yadda zai taimaka wajen bunƙasa hanyar sadarwa ba tare da yawan matsaloli da ake samu a kullum ba. Kimiyya da fasaha na zamani yana canjawa muna nan muna dosa wato abin da a turance muke cewa internet of things wannan yana nuna wato na'urori sukan zanta da juna ba da kawai mutane ba to kuma irin wannan zai yi wuya a ce kowanne na'ura a duniya sai an je an sa mishi sim to wannan yanzu e sim din yana nuna wannan sim da ake da shi na yanzu wato za a yi shi ta hanyar kimiyya ta lamba haka za a tura shi wannan sim ɗin mu gada mu gani irin ko illan shi ko kuma fa'idan shi da sauransu. Abin da a gani shine ko wannan sabon salo zai kai ga kawo wa talaka sauki wajen sada zumunta da cutar coronavirus ta takaita. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. da Madina Dauda. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Muhammad Baballe ya dawo da ci gaban labaran duniya. Komon gwamnatin tarayyar Amurka suna bincike ko lauyan da aka samu ya mutu a cikin mota a birnin New York ya litinin da safe shine dan bindigan nan da ya kashe wani yaro ɗan shekaru ashirin da haihuwa ɗan gidan wata mai shara a kotun tarayya ranar Lahadi. Wani ma'aikacin ƙaramar hukuma ne ya gano gawar lauyan a cikin mota kusa da libati da ke birnin New York. Kusan tafiyar sa'o'i biyu daga gidan mai shari'a Esther Salas da ke jihar New Jersey inda harbin ya faru. Salas tana gidan ƙasa lokacin da harbin ya faru kuma bata ji ciwo ba, amma bijinta ya ji rauni. An samu wani kunshi na kamfanin FedEx dauke da adireshin Salas a motar tare da gawar lauyan. sai dai hukumomi suna bincike ko bindigar da aka samu a wurin da abin ya faru a new york za ta yi daidai da harsashin da aka yi amfani da shi kan mijin salas da ɗanta beijing ta bayyana cewa tana mataki na ƙarshe na amincewa da yarjejeniyar tsaro da tattalin arziki na dala biliyan hudu tare da tehran wanda wasu manazarta suka ce zai wa cana ikon samun makamashi da samun kwarin gwiwar shiga a yankin gulf ministan harkokin wajen iran ya tabbatar da cewa yarjejeniyar da za a kulla ta hada da saka hannun jari kan harkar gine-gine da dangantaka kud da kud kan tsaro da kuma musayar bayanan sirri ana jita-jitar har da ragin kudin man iran sai dai har yanzu babu wasu kwararan bayanai dalla-dalla kan yarjejeniyar da aka fitar amma rahotanni da aka samu zuwa yanzu kan abin da suka tattauna ya nuna akwai gagarumin zuba hannun jari china tana duba yiwuwar saka dala biliyan 280 don inganta harkar mai iskar gas da kuma matatun man iran da kuma wata dala biliyan 120 wajen inganta kayayyakin masana'antu na Tehran. Shugaban Amurka Donald Trump yana shirye-shiryen ƙara faɗaɗa karin jami'an tsaron tarayya a titunan biranen Amurka mai cike da takaddama don magance abin da ya koka a matsayin tashe-tashen hankali da ba za a lamunta da shi ba. Ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka wato DHS tana shirin tura kusan jami'an tsaron tarayya 150 zuwa Chicago a wannan makon a cewar jaridar Chicago Tribune. shugaba trump ya bayyana haka jiya litinin na yiwuwar tura jami'ai zuwa birnin new york inda ya ce 'yan siyasa daga jam'iyyar democrat ba su san abin da suke yi ba sai dai 'yan majalisa na jam'iyyar democrat suna kalubalantar wannan matakin a gaida muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumar kula da yanayi ta najeriya da takwararta mai kula da ayyukan ba da agajin gaggawa ke ci gaba da faɗakar da al'ummar ƙasar game da matakan kaucewa ambaliyar ruwa hukumar kula da ƙoramin haɗeja da jama'are ta ce ta yi tsare-tsaren kubutar da gonakin manoma daga wannan annoba a yankunan jihohin kano da jigawa da kuma bauchi wakilin murya amurka mahmud ibrahim kwari ya aiko mana da rahoton Wani rahoto da hukumar kula da yanayi ta Najeriya ta fitar a makon jiya ya yi hasashen cewa jimar ƙananan hukumomi biyu ne daga cikin bakwai da da saba'in hudu na ƙasar ka iya fuskantar ambaliyar ruwa a daminar bana. Rahoton ya nuna a jihar Kano ƙananan hukumomi goma sha bakwai ne cikin arba'in da hudu na jihar za su iya fuskantar ambaliyar. Kaɗan daga ciki su ne Gwarza da Kura da Warawa da Wudil da Rimin Gado da Nasarawa da kuma Kumbotso. Dr. Kabiru Ibrahim Getso da ke zaman kwamishinan muhalli na jihar Kano ya ce rahoton na hukumar kula da yanayi ta Najeriya ya zaburar da su wajen ɗaukar matakan da suka dace. A ɗaya daga cikin abubuwan da muke yi tun farko muka fara faɗakarwa da wayar da kan mutane wajen dakile ambaliyar ruwa a cikin mutane duba da cewa idan ruwa ya zuba farkon abin da zai nema shine hanyar da zai bi idan ba hanya da aka samar tofa duk inda ya samu zai samar wa kansa hanya saboda haka gwamnati ta yi kokari wajen wajen ganin cewa magudanan ruwa wanda suka samu matsala wani bangare nasu ya rushe ko ya lalace ana bi ana gyaggyarawa sannan kuma akwai guraren da aka samar da ake samar da sababbin magudanan ruwan nan akalla a yanzu da nake magana muna aiki a kan magudanan ruwa sama da guda arba'in wanda suka hada da ƙananan hukumomi da yawa musamman ma waɗannan da aka samar da rahoton nan akwai magudanan ruwa cikinsu wanda gwamnati take aiki na ɗaruruwan miliyoyi muna jawo hankalin mutane akai-akai na buƙatar cewa su zuba shara a inda aka tanada a unguwarsu kar a zuba shara a cikin magudanan ruwa saboda an zuba a cikin magudanar ruwa zai toshe inda ruwa zai wuce Banda wannan kuma akwai aiki da gwamnati ta ɗauko wanda kusan duk shekara ana yin wannan aiki shine na yashe magudanan ruwa baya ga barazanar rusa muhalli ambaliyar ruwa a najeriya na lalata amfanin gona na biliyoyin naira a kowace shekara al'amarin da ke jefa manoma cikin halin ni'yasu. To amma hukumar kula da kogunan haɗe da jama'are mai hurumi a sassan jihohin Kano, Jigawa da Bauchi ta ce ta ɗauki matakan da suka kamata domin kubutar da manoma da ke ƙarƙashin kulawarta. A duk lokaci kafin damuna ta sauka, mukan gyara magudanar ruwanmu kamar babban canal namu wanda ya taso daga daga tiga kilomita hamsin da takwas ne. Ka kamar bana mun ɗauko gyaran sa tun daga can tiga har mun zo sa duk mun share an ciccire ciyawa an abu saboda haka yanzu ruwa yana fita yadda ya kamata. To matsalar da ake sa samu shine akwai waɗanda suke toshe magudanar ruwan akwai ciyawa takan jawo matsala to saboda haka muna tabbatarwa cewa wannan kacala an cire ta an fitar da ita daga cikin magudanar mu Dakta Ado Khalid Abdullahi kenan manajan daraktan hukumar kula da ƙoramin haɗeja da jama'are Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. tsaka mai wuya. kasan shi duk shugaba in yi magana sai an fassara shi ta hanyoyi daban-daban it's a matter of interpretation sannan kuma sometimes ana cire maganar mutum shugaba out of context ko shugaban kasar amurka ana mishi aka kurki in dai har buhari ya sa kuɗaɗe a cikin harkar tsaro kuma yake ganin cewar babu natija a cikin abin sosai don me yasa zai shiru bai tsaya bincike wannan abin ba Jama'a muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a Washington DC barkan ku da zuwa ga wani sabon shiri na tsaka wuya. Daga cikin batutun da zamu taba a yau akwai zargin cewa da gangan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yake nuna alamun cewa bai san abin da ke faruwa a cikin Najeriya din ba kuma akwai misalai da za a bayar dangane da haka. Akwai ko magana cewa wai ana bashi jaridu na musamman gaskiya ne. wasu daga cikin masu tattauna suka ce ita ma muryar amurka tana yin shiri na musamman don buhari ya ji shi kadai sannan kuma za mu taɓo maganar cece ku ko rashin jituwar da ke tsakanin su kansu manyan kusoshin da ke jagorancin rundunonin sojojin ƙasa da na sama da na ruwa da ake cewa ba sa jituwa da junansu ba ta da bata lokaci ba bari in mika ku ga hannun hassan mai na kai na wakilinmu na abuja ya ci gaba da kamuna wannan muhawara da ya shirya mana a tsakanin kusoshi guda biyu wato nastura ashiru sharif babban madugun kungiyoyin matasa na arewacin najeriya da kuma barista aliyu abdullahi hadimi na shugaban kasa mai masa mu'amala da kafofin watsa labarin malamai bismillah muje a baya na ko na kusa da muhammadu buhari da yake cewar hatta jarida wannan wanda ake kawo shugaban kasa ya karanta ba ita ne take hannun gama garin mutane ba domin ya ce ya je fadar asoro ya karanta jarida ko guda biyu ne sai ya ga abin da ke cikin labaran da ke cikin wannan jaridan ba wanda take hannun gama garin mutane bane a cikin gari haka misali kai ka daga cikin yan jirgin da suke taimaka shugaba Muhammadu Buhari dangane da sha'anin hulɗar tsaro ne gaskiya magana bari ga ba gaskiya ba gaskiya a cikin wannan lamarin a gaskiya yawanci dan maganan da yake yi wani lokaci kasan shi duk shugaba in yi magana sai an fassara shi ta hanyoyi daban-daban it's a matter of interpretation sannan kuma santan ana cire maganar mutum shugaba out of context ko shugaban kasar amurka ana mishi haka kullum kamar in ya faɗa ya ce ina mamakin yadda harkar tsaron nan yake ya yi wa gwamna ba wai yana mamakin bai san a'a abin yana mamaki musamman saboda ya san irin kuɗi resources mutane da ake sawa a wurin wa'annan yaƙin amma kullum abin yaƙi ci yaƙi tura sannan maganar wai bai san abin da yake faruwa ba saboda jarida ko wasu da suke aiki da shi suna buga mai wani jarida daban suna kai mishi wannan ba gaskiya bane bari ga maka babu consumer of information babu mai jin labarai mai neman labarai kamar da na sani kamar shiga Muhammadu Bari kaga da safe daga tashewar shi zai saurare irin rediyoyinku na ture sai dai in kuma kuna mishi labaran shi daban bayan haka tv in nan duka channels in local channel na najeriya in ba wanda baya kalla kaga nta in nan yana kallo na sha zuwa in same shi yana kallon nta channels in nan yana kallo kai har local station irin su bishan fm yana saurara program irin su idan mikiya yana saurara har in ma ya misu ana mai recording a kai mishi sai so jarida ba, ba ita kaɗai bace hanyar samun information a wurin president president fa bari in ga maka bar batun jarida ba zai ma relying akan abubuwan tsaro ba akan jarida ba president receive security brief kuma security brief ba sa gaya gaskiya ba sa gaya masa gaskiya a da Allah kada mu yi mu ne faɗan abin da ba shi bane kuma ba mu da hujjar sanin cewa haka in ne saboda Allah mu dinga yin adalci a irin abin da muke faɗa kasan agency nawa suke kawo shugaba muhammadu buhari labarai security brief labarai a kan tsaro ai ba guda ɗaya bane in wannan bai gane gaskiya ba wannan zai gane gaskiya akwai ba kowa san cewa wannan hukumar tsaron su ya su fada suke te tsakanin su wannan ba da tsakanin wannan da wannan da wannan amma bai kai bai shafi rahoton su ina zuwa a'a hasan a'a hasan bare shafi rahoton su ba ai nan ne ma da ka san in wani bai fada mai gaskiya ba wani dole zai gaya mai tun da suna faɗa ko ba ka gaskiya ya kamata ka tsaya kai tunani inda kamar sun haɗa kai sosai ne sai ka ce kansu gaba ɗaya jami'an tsaron da agencies in security in na a haɗe yake saboda haka za su iya haɗa kai ba sa komai su zo su dinga shirya mai ƙarya suna ba shi fake security report amma kai da kanka kace kansu ba a haɗe ba saboda haka akwai a ah, likelihood in cewa in wani bai gaya gaskiya ba wani a cikin security agencies din nan zai gaya mai gaskiya ba fa shugaban ah, ah, ah, ƙungiyar al'ada ba ce fa shugaban kasa aka ce na kasa kamar Najeriya sannan ka ce wai bai san me yake faruwa ba wai za a buga mai jarida a kai mishi bai san ko bai san abin da yake faruwa ba ba wanda ya kai shugaba Muhammadu Buhari sanin abin da ke faruwa kuma ba wanda ya kai shugaba Muhammadu Buhari ciwon abin da ke faruwa na rashin tsaro a cikin ƙasar nan ko a ina yake ko a arewa ne ko a kudu ne ba wanda ya kai shi damuwa musamman ma abu yana faruwa a jihar shi sannan har a yi tunanin wai bai dame shi ba. an nasura ashiru sharif naga kana son ka ce wani abu amma kafin ka ce wani abu a kwanan nan an ga 'yan bindiga daɗi a ɗaruruwansu akan babura a funtuwa suna ta kaiwa da kawowa suna shiga gidan mai su sha mai su fita da rana tsaka ba dare ba yanzu abin ta kai 'yan bindigan nan ba sa ma ɓuya ko su abin nan suna yin komai keke da keke misali me wannan yake nuna wa sha tsaro a najeriya a ba ni za a wannan tambayar kai ya kamata ya wannan tambayar kai ne yanzu ka ce sojojin sama sun ce sun ka jirgi kala kaza jirgi kala kaza jirgi kala kaza kai za a yi wannan tambayar inda wa'annan jiragen dan me har aka basu suke wannan yawace yawace wannan shine magana kai za a yi wannan tambayar ba ni sharu ba that is one number two Oh, barista ya yi magana guda biyu yanzu na farko ya ce buhari kai magana zancen yana an tambaye shi bai ce ko bai sani ba to ban sani ba barista eh, ko ban sani ko ya kai shekara talatin da fara mu'amala da shugaba buhari to to idan da ka kai shekara 25 ko 30 da fara mu'amala da buhari to da sai in sharhi akan wannan wallahi ban sani din ba in ka ji ya ce ma ban san abu din ba domin ni na san daga shekara 27 baya da baya nake tare da shi muke ma'amala kuma na san in ka ji ya ce ban sani ba me wannan abin yake nufi da yake na ka ce yana cewa bai sani ba ka kuma ce ya fi to shikenan to shikenan ka ce ya fi kowa sani in ya fi kowa sani in ya fi kowa sani me yake faruwa kuma yana kallon cewar bai ga sakamakon irin kuɗin da ya ɗauka a bayar ba misali da zan baka nan gurin Hassan shine ni ne mai gida a nan gidan na da matata sai na ce dubu ashirin ne ga shi na yi fegin a yi cefane na kwana biyu sai na zo na tadda miya lami ba tattasai ba tumatiri a ciki kuka ba nama ba kifi an dafa na ci yau ne shiru na zaton cewar ko latti aka yi ba yau cefa ne ba gobe ma aka kuma kamun irin wannan miyan na ci jibi da lalacewa ta na ga kanzo aka kamun a kan me za a ce ba zan bincika ba in bi diddigin wannan kudin cefane da na bayar ba da na sa'ai kamar haka ne maganar wannan tsaron in dai har buhari ya sa kudade a cikin harkar tsaro kuma yake ganin cewar babu wani eh, wani wani wani wani wani wata wani wata wani eh, natija a cikin abin sosai Dan me yasa zai shiru bai tsaya bincike wannan abin ba tsaya tukunnan kammala na ƙarshe abinda zan faɗa nan gurin shi ne a yadda shekaru suka cin masa da yadda a hanya allah ya jarabe shi rashin lafiya dole ya samu rauni na shekaru da sauransu ba yadda za a tsarin najeriya yawanci abinda ake yi wato jami'an tsaron ƙasar gaba ɗaya suna dona ba sai kiransa joint intelligence board meeting wanda shugaban tsaro wanda aka da shi kamar duk tun daga farkon wannan dispensation obasanjo wato national security advisor mai ba shugaban kasa shawara harkokin tsaro shi ne yake taruwa da su ranar alhamis na ke zato da shugaban sojojin ruwa da na ƙasa da na sama da na ɗan sanda da na sss da na eh, eh, national intelligence agency namu da controller na immigration da na custom da na prison da na civil defense gaba ɗaya suke haɗuwa sai su zauna sai kowa izo da irin bayanan sirri da isani na ƙasa sai su tattara su su tattauna su sai a fidda takarda guda wacce ita ce shi wannan shugaban zai ɗauka ije ya zauna da shugaban ƙasa ya bashi shi ga halin tsaron kaza ga halin tsaron kaza ga halin tsaron kaza ga kuma tsarin da mu muke ganin zami yadda kowannen mu ya san tsarin saboda haka za mu samu daidaito wajen aiwatar da operation ka gane ko wato operation ya zance masa kenan gudanarwa da ka dakile duk wani harkar tsaro to aka waye gari aka ka ce yadda kamar ya faɗa mana ce kowannen sai na zuwa shi da kansa ya je bashi intelligence mm-hmm. sai an samu contradiction a nan gurin mm-hmm. Mm-hmm. a ai sun yi hakan tsaya barin gama tsayan gama eh. ai sun yi hakan a wani lokaci <laughs> bari kana jina wannan abin da nasiru ya fara a har gobe ana haka in mitin da yake magana a security council meeting da nsa yake yi in an duba general baba ganin mungunu za ka gama shekaran jiya an gan shi a sokoto saboda wannan rashin tsaron da katsina saboda haka ana duk wannan abin da yake faɗa ana yi ai dan na ce maka suna kawo ba ce kowanne zai wuce ya kai mishi duk da yes kamar yadda ka fara in akwai wadan zamani da aka yi haka in kuma har ya jawo rashin dan daidaituwa don wasu basu ji daɗin haka in ba saboda kusancin su wasu suka wuce direct su kai mishi da amma da nake cewa ana bashi ba wai na ce zugudun haka suke wucewa ba suna kawo maganar ai ta shi eh, nsa in ko ba haka ba amma babban abu da nake so shi na tura ya gane da kuma sauran 'yan najeriya harkar rashin tsaro harka ce wanda take da cin rai kuma tana cinwa shi shugaban kasa muhammadu buhari rai sosai baya jin daɗinta ba wani a gwamnatin nan da yake farin ciki da irin abubuwan da suke faruwa na hayayyafan wannan eh, harkar rashin tsaron kuma harka ne da shi ita gwamnati take neman taimako da haɗin kan 'yan jama'a al'umma musamman ma mazauna yankunan da wannan abubuwan ke faruwa idan za a haɗa kai. To nan muka zo ƙarshen wannan shiri muna da shiri ɗaya da ya rage mana mako mai zuwa wanda za mu kawo muku inda a cikinsa ne za ku ji ko 'yan Najeriya sun yarda da roƙon da shugaban ƙasa ya musu na cewa su yi hakuri game da taɓarɓarewa harkokin tsaro ɗin sannan kuma yaya shi sura Ashe Sharif ɗaya daga cikin masu muhawara ɗin zai mayar da mutane game da cin mutuncin da aka ce Femi Adeshina ya yi wa Profesa Ango Abdullahi inda ya kira shi da sauran membobi kungiyar na da ta ta arewa marasa mutunci. To madalla kafin mu karkare shirin namu ga labaran duniya amma fa a takaice. A jiya Litinin 'yan majalisar dokokin Amurka suka koma Washington inda suke fuskantar tattaunawa mai muhimmanci tare da shugaban kasa Donald Trump kan sabon shirin samar da kudaden magance karancin kayan aikin lafiya da tattalin arziki da annobar coronavirus ta shafa a Amurka. allurar rigakafin corona virus da masana kimiyya suka samar a jami'ar oxford ta nuna yadda take da tasiri a kare garkuwar jiki bisa ga sakamakon wasu gwaje-gwaje na farko da aka gudanar sakamakon da aka wallafa a mujallar kiwon lafiya ta birtaniya mai suna the lens ya nuna allurar rigakafin da kamfanin astrazeneca da jami'ar oxford suka samar suna aiki na kare jiki da alamun kariya da ake fatan za su zama da muhimmanci a kare kamuwa da corona virus. Hukumomin kiwon lafiya kamar sun ce sama da yara dubu ɗari biyu ba samu allurar rigakafin yau da kullum ba da aka tsara yi tun a watan Maris ba a lokacin da kasar ta fara samun wanda ya kamu da COVID-19 na farko. yayi suna kin su kai yaransu asibiti saboda tsoron za su iya kamuwa da kwayar cutar ta coronavirus da mutum dubu goma sha bakwai suka kamu kana ta yi sanadin mutuwar kusan ɗari hudu. Hukumomin gwamnatin tarayyar Amurka suna bincike ko lauyan da aka samu ya mutu a cikin mota a birnin new york ya litinin da safe shine dan bindigan nan da ya kashe wani yaro dan shekaru ashirin da haihuwa dan gidan wata mai shara a kotun tarayya ranar lahadi to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu anjima da hantsi karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe 7 kenan agogon ghana za ku ji wani sabon shirin kafin mu sallama da ku muna miƙa saƙon gaisuwar ta'aziyya ga mai martaba sarkin gumel Alhaji Ahmad Muhammad Sani da dukkan 'yan uwa da iyalai bisa rashin mai girma ga ladiman gumel Alhaji Sabo Muhammad. Allah ya ji kansa ya gafarta masa a amin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatarwa da Sidi da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashi sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.